Yo, yo, yo. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za iya jin mu yanar gizo a VOA Hausa da tukon ko kuma sashen Hausa da tukon. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Faki. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau maganar kenan. Hadiza yau shirin namu dai na nishadin mawaƙa ne. ai zara in gaya miki wakiliyar sashen hausa a yau ta tattauna mana da wani matashi mawaki lallai ki ce yau dai masu saurare sai su yi ta zomo su kasance tare da shirin yau da gobe. za mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da matashin mawaki da ake wa lakabi da aku mai bakin magana. To a shirinmu na nishadi bakoncin wa muka samu. Ok sunana Adam Abdullahi Emiya wanda aka fi sani da Fresh Emiya aku mai bakin magana. To a yi wani magana mu <laughs> kafin ka ce A yau ji nake kamar ne hawaye na tuno da yaran da ba sa da iyaye. Allah sarki maraya na koyi tunani nake koyaushe zai isa yayi fresh ya biya a kuna zo in yi mu tausaya wa marayu maras iyaye da na ce ka fara da magana me yasa ka ɗauki wannan na marayu mm, kusan shine abinda sako ne wanda ya taba kowa ba mai karfi ba ba talaka ba ba mai kuɗi ba ba mai mulki ba ba ɗan kasuwa ba ba mu mawaka ba makaɗa da yan kowa na sa a ciki saboda sako ne wanda kowa bai fita ba shi a dan a wakan nake cewa ba sai dubu kaza ba ko dubu ɗaya ne so ina ganin mutum ya ce ya gagara wani dubu ɗaya da zai taimaka wani maraya So kamar beniya ba ne kawai gaskiya dai a ce mutum ya rasa dubu ɗayan da zai tallafa wa maraya so abin ya ne. aku mai magana yaya aka yi katsinci kanka a masana'anta ta waka wannan wani mafarki na ne na ƙuruciya abu ne da na daɗe da shi a rai ina so har allah ya kawo na fara so ba zan iya cewa yaya da aka yi ba kawai dai na san tun kuruciya ina son music so kama yanzu kuma har yanzu ina so kuma ina ciki gashi ina yi kamar shekara nawa kenan da ka fara mm, ba zan iya cewa ga lokacin da na fara music ba amma dai ba zan manta ba na fara shiga studio ne 2015 uh, eh. da ka shiga ka je koyo ne ko ka shiga ka naɗi waƙar gaskiya ba koyo na je ba kawai na je yin waka ne mm. eh, kawai na je na rubuta waka mun tafi na je yin waka aka fara ita waccan wanda ka fara da kashi basu studio eh, eh waka ce kamar ta fati yaga saboda waka ne da muka yi shi da abokai mun fara waka da eh, fati eh so mun yi shi wajen mu shida ne a wannan time Za ka iya tuna wakar ko anjima ba zan manta ba zan iya tunawa to a yi mana mujita ah, na ce fresh emia oye a fili ba a boye Allah ya kiyaye in samu kuɗi in boye a samu a kashe wannan aiki sai wayaye mm. tattalin na gobe asaran jibi na faɗa a waye a tara kuɗi a ɗaki wannan aikin sai dan kawai <laughs> eh, haka haka dai eh, eh, kana cewa aka tara kuɗi kawai a kashe eh kawai a wani irin waka ne na fati so kawai ina son in gwada wa duniya kawai like kawai an samu a a kashe yawa me yasa ka ɗauki salon waka da magana kuma maganar sai kake yin ta wata rai sai a ji ka kaman bahaushe kaman ba bahaushe Ito, eh da farko dai ni original bahaushe ne, saboda bahaushen Kano. Bahaushe ne bahaushe ne? A ni ba na ba da haushi, kawai dai ina faɗin gaskiya. So ni bahaushen Kano ne, kawai wani yin waka kamar ba haushe ba wani abu ne da nake kallon shi a matsayin salo mm. kowane dan fim ko mawaki ko haka yana da wani yana da wani salansa mm. so wannan sai na dauke shi a matsayin wannan nawa salan ne mm. wannan shine kawai shi wannan sana a wajen waka koya shin akwai wani mawaki da yake shige haka ne ka cike mamar gwada ko da ba a nan nan ya tamu yake ba gaskiya dai ba wani da zan ce wai na ji yana wani waka kamar ba haushe ba da wai salon magana yana wakata su da magana haka kamar yadda kake yi gaskiya dai wani abu ne kawai wanda Allah ya kimsa ban san wani mawaki da zan ci ga wani mawaki mm. eh, sai bayan na fara mutane suke cewa waƙoƙinka suna resembling da waƙoƙin fela amma ni ban bana sauraron fela gaskiya shi fela shi ma duk da magana ce kan dan mai da ita kaman awaki eh so gaskiya ni ban ba ma na jin waƙoƙin fela din to amma waye waye jibon ka waƙar wa take burge ka wakan wace ce take burge ni a nan eh, gida najeriya ko kuma a najeriya ko a waje su mawakan da suke burge ni gaskiya suna da yawa mm-hmm. amma dai mafi kusa-kusa eh, akwai magneto fresh mawakin ghana ne yanzu yana zaune a lagos mm-hmm. eh, shi ma na san shi ne daga baya lokacin da mutane suke cewa waƙoƙin ku suna da zambulin a fuska yanayin ku kuna kama kai dan uwan maganeto ne mutane sai na bibiye shi eh, sai na ga irin abin da muke yi irin yanayin abubuwan mu yayi kama da shi kuma su wannan shine yasa sai na zama fan din shi mm. wannan shi banda shi ba wani mawaki da zan ce gaskiya saboda mawakan da suke burge ni da yawa so kawai dai eh, yawa so kawai dai wannan shine kusan mawakin da yake burge ni a cikin wakokin ka ce bakan miyar ka bakan miyata zan iya cewa wakan da nayi akan almajirai kusan ita ce bakallamiya ta kusan ita ce waka ta farko da ta fara haska duniya ta ganni da ita akwai wani wasu da ka ga a youtube haka suna yawan bibiyan ka shin tare kuke da su sai su ɗauki wakar ka sai su zo suna ɗan kwatanta shi su biyu ɗaya kameraman ɗaya kuma yana wakar kamal aboki da ɗan yarbawa kamal aboki da ɗan yarbawa sun tuntuɓe mu kafin su fara so kama yanzu mun zama kamar muna da zumunci tsakaninmu kamar kun zama kamar team eh, ba za mu ce tim ba mm. amma dai sukan dama farko da izini na suka fara cewa suna ganin suna da wani abu da za su iya yi akan wannan wakantawa kuma sakon da na ga yadda sakon nasu yana taimakawa ni in yi a waka su kuma su mai da shi komedi su ma didari abin da muke bukata isar da sakon kuma suna kaman taya mu turawa ne mm. so ina jin daɗin yadda suke abin kuma irin na ja su a jiki mun zama kaman abokai zance ba yara ba eh. to kowane mawaki da nasa labarin da ya fara walau a gida ko a al'umma ko abokai da ka fara an fuskanci kalubale mm, na fuskanci kalubale gaskiya babban kalubalen da na fuskanta shine rashin goyon baya da na samu daga gida eh, kin san mu hausawa eh, muna ganin kamar music wani kafirin abu ne mm. so ba a lura da me kake cewa ko me za ka ce kawai waka yake waka yake sai aga kamar wani abin kawai wani abin yau kawai wani abin tir ne waka yake so haka sai na toya kaina da wakan saboda ba sa bukata ba sa so kusan in naga ane mun fada a gida ma ni to an ga nayi wani abu da ya shafi waka ne ba ni da matsala da gida sai music waka waka eh kawai ba sa son in waka so sai na boye kaina mm. zaki ga bidiyo na kusan majority da safe nake mm, da sassafe ba mutane mm. so lokacin suna bukatar in fita kasuwa karfe takwas so zan fita karfe takwas lokacin da suke bukata kafin takwas kenan da asuba muke fita mu da wannan bidiyon da asuba muke fita muka je muka yi aikin mu da asuba za mu dawo kuma in fita da daddare nake zuwa studio bayan karfe shida na dawo so kalubalen da na fuskanta kenan sai bayan kawai in kai ba mace bare a ce ana mata ne ake sa musu ido eh. karfe kaza kana gida wallahi to haka dai mm. haka haka har na rarrafa sai da abin ya zama kawai ya yi bun kawai ba irin kuma kwamentin da suke samu daga mutane mm. irin bana mantawa wani babban mutum da gidanmu suke ganin shi da kima mm. ya zo yana cewa ya so a ce ni ɗansa ne mm. ina ganin daga wannan ranar ba a kare mu irin wani magana akan waka ba ai wannan mutum ba zan manta da shi ba ya biya ni ba ba shi <laughs> eh, sai ka samu eh, kawai ya zo yana gaya musu cewa shi ya so a ce ni ɗansa ne irin abin da nake na alkhairi ɗinnan nan mm. kawai irin yi min addu'a Allah ya kaza amma kar su daina ma hana ni da Allah yanzu ka samu freedom kenan alhamdulillah yanzu suna yabawa da abin da kake yi suna yabawa don eh, freedom har zan dau kafa in tafi wani gari wanda da baka isa ba karbe kaza zama baka da amma yanzu har zan dauka fa'in tafi wani gari mm. ina gari na samu freedom gaskiya to wannan a gida kenan a cikin al'umma da abokai fa kafin ka fito duniya ta san ka yaya suka karbi waƙar taka eh to kin san eh, mutane da dama gwagwarmaya ta gaji haka mm. so tari kafin ka kai wani mataki mm. sai mutane sun gaya ma cewar hauka kake eh, shashanci ne wai shi nan mawaki mahaukaci shashasha so amma daga lokacin da ka ji cewar wannan abin da kake mai kyau ne kuma za ka je inda kake son ka je so kawai ka toshe kunnen ka ka saurari kowa ka ci gaba matsawar kana da yakinin wannan abin mai kyau ne mm. so wannan yasa kuma ban taɓa waya ta su ba kama yanzu kuma sun zo yin goma abin hannu biyu har wasu suna alfahari da hakan wasu suna son su ci eh, kai nasu ne ma sun je wani gun su faɗa ci ka Allah shi a nan fresh emia din da ba ma dan najeriya dan gana ne fa irin wannan dai ake yawan ce ka dan gana Ghana kana kama da yan Ghana ne? To ban sani ba ni dai ga ni nan kawai fresh area. kai baki ne. Eh to ba mamaki. To yanzu da ka samu daukaka in ka fita ya mutane suke karban ka? Mm, gaskiya alhamdulillahi mm. ina samun irin yadda mutane suke abin birgewar shi ne yadda za ka ga manyan mutane wa'anda za ka ga irin ustazai ko wasu masu kuɗi haka manya amma suna haba-haba da kai saboda ba wani abu kake na Allah waɗe ba kowa yana son a ce kai nashi ne saboda abin da kake mai kyau ne wanda al'umma suke so akwai mutanen da artist ne amma za ga kana da alaka da shi amma kana buya saboda mutumin banza ne mai biya gari suna kallon shi da banza so alhamdulillah waka ta ba mu kima da daraja wanda abin ba za mu ce komai ba mutane suna ganin abin nan din mu yadda ya kamata. Akwai biyu ba a ji eh, fresh air ne ya saki waka ba me yasa? So kowane mawaki yana da flan nashi. So mun yi waƙoƙin da yawa da sati biyu muke sakin waka da abin da ka fiye yin shi kai yau kai gobe so ina ganin yana zama borin ne shaf shaf sai mutane su daina jin daɗin shi so yana da kyau kai maintaining ka ɗan ja ajinka sai mutane sun bukata suna haba haba suna yin wani abin sai ka ɗan ba su wuta kun ka saki daya ina ganin kamar abin zai fi maintaining ka daɗe ka na fiye da a ce ka dame su ita gaskiya a hankali ake faɗanta ba ka matsawa mutum lallai sai ya dauka ba wannan shine na mutunani to wacce eh, shin ana aiki akan wata waka yanzu ko kuwa eh to muna aiki akan wata waka akan wace eh, akwai wakoki da yawa da za mu saki akwai ep da za mu saki eh, wakoki ne da yawa da suka shafi bangarori da yawa eh, sunan ep din ko ep e album sunan shi dan arewa ma dan arewa eh dan arewa ba rera mana daya ko biyu daga cikin dan arewa ina ganin kada in saki menene miciji a ciyawa a ka kuma da <laughs> ka saki macijin ai kafin a na ma ji So akwai wakan da kaman irin akan shaye-shaye na ce haka muka saba mu wanka mu kashe tsaba amma in ka gwada ka kwaba daga gaya ka fara shanta ba. Ku kira baba ku ci mata yaron ta ya kwaba means ya kwaba kake ce ya eh, eh, taba da sigari akwai bambam na ce maka kada ka sha samsam amma kana takurawa kana bambam to gashi yanzu an baka ka ji an manta sunanka gaye ka kwaba ka kwaba gaye ka kwaba dube ka kana marisa ka kai hankalin ka nesa babu harkar nan a fasa dan kada ka sha gobe ka kasa ka zo kana marisa marisa baba marisa yawa ne Marisa. Eh bara. <laughs> Kafin fara magana na ji kai zancen jita-jita. Eh. So akwai waɗanda muka yi akan jita-jita? Eh, irin mutum yana zaune kawai sai ya kirkiri labari na banza sai ya ɗauki labarin. Ya yada. Irin wani fim wanda irin black american nan suka yi suka shigo afirka sai ya yanka kawai ya ce wayo ga yan boko haram ko ko ko ga kidnappers ko ga an kashe mutanen arewa kawai ka yanki bidiyo na fim shi ya san fim ne ba amma kawai saboda son zuciya ka tada husuma kuma ka je kai abin da maybe ka rasa dan uwanka ko yar uwanka ko wani waye mm. ka tashi hankalin al'umma ba gaira ba dalili so wani abin na kalla mm. sai na ga ya kamata mu waka kan jita jita yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau zuwa na yi mu tattauna saboda so nake yi mu kauna don na ga yan kasa ta musamman yanki na an mana abun da ake kira yankan kauna ba ganin darajar mawaki na san wasu yin sun gan musayin yanzu doki amma da ciwo kaga wasu sun gan musu yi Ta takaici ya sani zan cika baki kasar nan abubuwa da yawan su sai da mawaki inda za ka yi tambaya yana da amsa abu na farko kun san mawaki ne jigon siyasa domin ana cin zabe da mawarsa sannan mawaki shine jagoran nishadi da kalaman mu na masoya suke hira a kati muke tada masoyan idan za su faɗi wari kalma a wakan da kake musu daɗi mawaka na gyara soyayya yayin har dai za ku faɗi ba bikin aure ka ba mu idan an yi lalle amaryar za ta dawo ko ba mu zo gurin ba ana sa wakar mu a bangaren aure ma da mawar mu akwai mawaka na isar da sako wayanda sukan taimaka gurin dakatar da sabo amma maimakon mu tantance yabo me yasa ne kuke kyamatar mu kamar kun ga sabo da yake laifin mu ne don mun kasa hali kan masana'antar mu duka muna yakar junan mu hasada da kin juna kullum ya hana ci gaban mu abun takaici muna iya wa tunan mu samu in ka samu baka kaunar dan ka ya samu har ta kai masoyan mu suna gane gabar mu sai yanzu na gane mu da muke ja a fage mu dan Allah mu haɗa duka zafin kanmu mu haɗa karfi da karfe don mu ci abincin mu muna raba kanmu a maimako mu haɗe kawunan mu mu yi wa juna taimako in ka faɗi gaskiya sai ka yi hauka mawakan arewa duka idan ka ɗauka babu mawaki ɗaya da ya taɓa rainan mawaka in ka raina ka fito ka faɗa yana tsakiyar ka hip hop kake ko nana ya eh, yi na tsiran ka mu duba wannan mu gaya kullum suke yi in su girma sun girma kokarin su raino suke yi ga na kullum kullum ci gaba suke yi abun takaici mu komai za mu yi ba ma da yau madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe har yanzu dai baraka ba ta yi nisa ba ga tattaunawar da ta yi da mawakin da zai gabatar mana da kansa To salamu alaikum wa rahmatullah suna na Isa Ayagi kamar yadda mutane suka sani. Idan aka ce Isa Ayagi da wace waka aka san ka a ɗan rera masu sauraro kafin ka fara cewa komi. To alhamdulillahi an sani da waƙoƙi da yawa irin su mutuka raba da sauran kallo irin su maryama da sauransu gashin da yawa amma bari na rera wanda mutane suka fi sani sosai kamar wakar da ake cewa mutuka raba da ni da ke na yi anniyar zama da ke babu mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya to masha Allah banda ita akwai wakar wai yaushe za ki dawo maryama gimbiya ga wata zuciya tana rikida kamar wahainiya kowa za a bani maryama ba za ta kai ki ba Maryama suna ne kawai. Kake budurwa kaiwa. A ni kawai a tsari na ina ɗauka suna kawai in ya masa waka kawai haka. Kawai idan kuma sunan ne maka mafa. A ya danganta. Ko bai mun ba wani lokacin ana samun irin wata mai suna in ta ji na yi wa wata ita ma sai ta ce ta rasu a yi mata. Mm. To sai kin ga an kuma ka samun karuwar suna kenan. Yanzu aka ce a yagi. Na'am. Yaya aka yi kawai tsundama ga harka ta waka? To gaskiya zan iya cewa waka na tsindi mata cikin ta ne cewa zan iya cani kawai da ita aka haife ni da ita aka haife gaskiya gado kenan kai eh, ba gado ne ba kawai irin kamar baiwa ce wanda Allah ya keɓantar bayansa da ita mm. to ni ma ya keɓance ni da ita Gidan mu da kakanni na duk yawancin malamai ne gidanmu gidan karatu ne mm. karatu ma na addini so amma dai ni sai na fito da wani abu da musamman na fito da baiwa ta waka da ka fito da waka za ka da yawanci mafi yawan mawaka suna fuskantar kalubale daga gida eh ni ma na fuskanta gaskiya saboda ni gidan mu lokacin da na taso ina yin waka karatu ake so a yi a gidanmu abin da ya manci karatun addini da kuma karatun boko to kuma sai zamana duk littafi na ma na makaranta da sauransu kowanne irin iya buɗe ko ina sai in ka buɗa ka ga waka ce a ciki na rubuta waka tun a da can matan primary school so wannan abubuwan ya ta bani matsala har an taɓa kona mun kundin waka ta ma saboda ba a so a gida eh wallahi da aka kona maka ya kaje gaskiya ni ban ma sanya na je ba saboda su suka sanya na gani mm. su suka ga da na zama saboda sai da a kwantar da ni a asibiti tsawon lokuta ana ta jinya na akan waka eh aikin san abin da Allah ya yi sallada shi cikin rayuwarka mm. to dole ya zama kamar mahaɗin rayuwarka to dole wannan abin sai da sa na kwanta a asibiti tsawon lokuta ma da kyar aka sawo kaina to yaya aka yi suka zo suka amince to alhamdulillah kin san iyayen kala kala ne kuma an ce da baki gwara baki-baki so suna duba masalahar cewa da wakar da dan nasu wanne ne ya fi muhimmanci so dan ne ya fi muhimmanci saboda haka shi kuma dan ya darsu da wannan abin da yake so sai kuma a duba abin da yake so dan nan mai kyau ne ko mara kyau zai iya kama ci gaba ko ba zai iya kama ba wannan masalahar suka duba suka gato ni idan aka raba ni da waka kamar za a takaice min rayuwa ta ne karshe za a yi jifan gashe baidu mm-hmm. ni ba a same ni ba kuma ba a same ni da ake so ba to shi yasa suka kyale ni suka mika ragama in ce in ci gaba da waka ta kuma alhamdulillah na ci gaba da wakar ina yi kuma an samu nasarori da yawa kuma gashi karatun ma ana kan yi dan an kai wani mataki ma daidai gwamnati. A wani mataki yanzu ake? To a karatu dai na na ida nce program mhm. yanzu haka kuma ina ta preferring da zan dora karatuna alhamdulillah to wannan ka gaya mana kalubalen da ka fuskanta a gida a cikin al'umma da abokai kuma fa gaskiya na fuskanci kalubale da yawa da yawa ta hanyar ta zummar irin dan kira Eh, ga suna abubuwa da yawa ko cikin abokai kana magana a ce kai da Allah ba waka ake ba ko a irin irin discretion ɗinka na abubuwa dai da yawa wanda ba eh ana kunyata ka cikin mutane ba a mai da waka sana'a ba yawa a kasar mm. Hausa ba a kasar Hausa ba a dauke ta sana'a ba an dauke ta kamar roko kawai ko dai kuma gaskiya ya danganta da yanayin yanda mu muka saita ta a kasar Hausa mun mai da waka roko kawai mawaki sai dai je yi waka eh, ya bambadanci ya waye amma kuma kullun duniya na canjawa kullum duniya na canja mu yanzu ba irin wannan matakin muke ba a wani mataki kake mu matakin da muke ne yanzu na ci gaba ne menene na ci gaba gogayya da kasashen duniya a harkar music cewa duk wani ci gaba da ake samu mu ma ya zama da a kasar hausa mun same shi ta hanyar yadda ake buga kiɗa da yadda ake salon murya da salon wakar ma yadda ake rubuta ta ma ya sauya da kuma ma'anarta wato jigon wakar ma ba shin ya sauya ko bai sauya ba alhamdulillah ana samun sauyi sosai ana samun sauyi tunda kika ɗauko da da yanzu da kafin a yanzu da da mai ake rediyo za a zo a zauna da makaɗin da keyboard ɗin piano ɗinsa a kusa in kai mantuwa sai ka koma farko yanzu ku kwamfuta ake amfani da shi in kai kuskure a lokacin za a ce ka gyara kuma kiɗan ma ana samun samun ɗin yana tafiya to international level yanzu alhamdulillah. to Jibo fa har yanzu jigon mm. da ake yi na da na soyayya yawanci har yanzu shine dai ake yi har yanzu. eh yana canjawa gaskiya mm. yana canjawa. canjawa shi ita soyayya kin san a komai akwai ta kowanne irin mataki kuma ko a ina kake su kansu mawaka ko na namu eh, mu na kudu mm. zaki ga suna yin waka amma kullun a cikin waƙoƙinsu zaki ji ana ta baby i love you baby waye waye da sauransu to wannan abun baya canja indiya kullun akan soyayya suke bature kullun akan soyayya ko rappers zaki ga kullun ana magana akan soyayya soyayya amma ana yi akan wasu abubuwa mu ma ana yi kamar yanzu gashi muna da matsaloli da yawa birjik a kasar nan. Mu ma muna yi. Shi ku cika daukan wasu mukaloli kuna kuna waken ku da shi ba? Muna yi wallahi sosai. To ke yanzu banda ta soyayya mm. a kawo wata waka wacce aka yi mm. wanda aka dauko wata matsala da take ciwo al'umma tuwa kwarya. Akwai akwai matsalar shaye-shaye illar shaye-shaye da take damun mutane akwai waka su kutun guda da ne tun daga farkon ta har karshe ban ambaci komai ba sai illar shaye-shaye a rera mana mijita to waka da nake cewa shaye-shaye na duba ribar saban ga ko ɗaya ba babu ne a kayan maye ba zan siya na saidar ba shawara nake son baiwa mai shaye-shaye har kullum ba muna nufin cewa kai ba ɗa bane kamar kowa so muke ka gane ka fahimta hankana ka hankalta daga na gaban ka ake gane yanayin zurfi na ruwa wasu sun yi kafin kashin asara suka yi ba tikiti na hauka saka yanka wasu sun zumu gawa har zuwa karshe. Banda ita ce wace kuma aka wata maslaha. So akwai wanda na yi gafanin kafin siyasa ta biyu da a yi ta matakin shugaban kasa da sauransu da na gwamnoni akan yanayin rikicin siyasa inda matasa 'yan siyasa kamar yadda ake faɗa suna bawa. matasa kwayoyi da makamai da kuɗaɗe domin su zo su taimaka musu wajen banga siyasa alhali sun je sun ɓoye 'ya'yansu wasu suna kasashen waje suna karatu su kuma an bar su nan vulnerable ga sunan ko ina kawai suna yawo sai dai lokacin siyasa yayi a zuwa ebo su suna zuwa suna sare yan uwansu suna na yi waka akan wannan kusan har bidiyo na yi kuma alhamdulillah wannan sakon ya je inda ma ban yi tunani ba har wajen kasa ita ya take abin da nake cewa zan iya rike amshin gaskiya da nake cewa kar da muka kara gudu a guri daya mu ɗauki karatun bebiya najeriya sai mai gaskiya ba rikicin haka da ya zuwa ƙarshe da na <laughs> menene burinka a wannan sana'a da kake ta waka shi in ka ci gaba da karatu za ka aje waka ko ko ka dauki waka ita ce sana'a gaskiya hasali ka cokan ina yin karatu ne domin waka hmm. domin in kawo ya zama na zama ɗaya daga cikin sauyin da za a kawo a harkar music sannan a rage kallon da ake wa mawakan hausa wajen koma baya a harkar ilimi musamman na boko sautari za ki ga mawakin hausa ya je zai wakilci yan gwansa hausa a cikin wa'anda ba ma sajin hausa to amma takaitaccen san eh, jimla wacce zai yi da turanci sai ga ya kasa so wannan abun kunya ne har yana ja mana raini so wannan abubuwan ne yake sa ni ma dora na akan cewa ya kamata in je je na karatu. Waye jigon ka mawaka? jigo na zan iya zama kamar mahangi na ko eh, madubi na kenan. To madubi na a waka gaskiya audu wazirin dan nuna ne. To a nan za'yan zamani waɗanda suke raye. To a wakan zamani gaskiya gwanayen na suna da yawa Ina ce na zaɓi guda ɗaya mm. gaskiya zai wuya in ce shi ne coka. A Karanta mana wanda duk ya zo maka a zuciyar. To, kaddara alan waka. Alan waka. Me yasa kake kaunar alan waka? saboda abin da yake faɗa a cikin waka yana daidai da fahimta ta saboda ni kin gani da yaro ne amma gaskiya ina da wani mahanga a waka ba kiɗa nake saurara a waka ko ka zo kana ta wasa da murya ba shi kaɗai nake saurara ba ina saurarar makasudin menene ya sa kai wakar kuma me kake faɗa ya fahimta ka yake ya zalaka da ka da ka na harshe yadda kake salo da sarrafa harshe wannan shi yake burge ni ba kiɗa da murya ba. To a ƙarshe a yi wa murya Amurka waka ka muka yi tisi eh, yanzu muka tisi ka to murya amurka ta boa ko eh. Muna maraba da BOA tashar da ke gamsarwa tana ta yada labarai don ilimi gunkowa. <laughs> Masha Allah to na gode da barka. <laughs> karshen shirin yau da gobe na wannan mako. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato Hadiza Kyari da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.